baikin haka muka isar da gaisuwa ta musulci zuwa ga 'yan uwa musulmai masu bibiyan karatuttukan mu suna sauraron mu fadin duniya gaba daya muna muku fatan alkhairi jin kai Allah da amincin Allah da duk kyautatawa na Allah ubangiji ya tabbata gare mu baki daya bayan haka farkon addu'a mu shine iyaye mu da malumman mu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mamatan mu mamatan ku mamatan musulmai gaba dayan su Allah ubangiji jin kansu ya tausaya musu ya musu rahma marasa lafiya mu Allah ubangiji ya warkar da su ya musu jinya duk dangin alkhairi da Allah ya halci don bayinsa Allah ubangiji ya bamu duk dangin cuta duk dangin damuwa kuma Allah ubangiji ya kiyaye mu sa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bacin haka ina sake maimaita godiya ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawowa da mu a wannan sati kuma a cikin wannan gida mai albarka akan wannan kujera mai albarka akan wannan shiri mafi albarka ba don komai ba don mu ci gaba da karatunmu da muka saba yi da ku yau da kullun na tarihin annabawa ubangiji Allah ya muna katari ubangiji Allah ya sa mu karkashin tutan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyama Allah ubangiji ya sa ni da ku duka marabunta da samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayin Allah wannan shiri kamar yadda kuka sani mun sunance shi ne tarihin annabawa mun dauko daga farkon ba annabi da Allah bangiji ya halci wanda yake kuma shi ne farkon mutum wanda ake ce masa abul bashar uban duk wani mutum shi ne annabin Allah annabi Adam alaihi salam muka sauko kasa muna saukowa kasa muka sauko har muka zo muka shiga cikin tarihin fiyayyen annabawa fiyayyen manzannai sayyidu waladi adama shugaban diyan annabi adam gaba daya shine annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin karatun tukan manzo Allah muke har yau inda muka kai zamu tashi da karatunmu Allah ubangiji kara mu annabi wasila Allah kuma kamar yadda na riga ne roko Allah ubangiji ya samu karkashin tutan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu ceton manzon Allah ya shigar da mu aljanna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah bayan Allah gabanin cigaba da karatu mu na yau ina tunasar da ku kamar shi wannan namba da kuke gani akan screen ku za ku iya ku turo da tambayoyinku saboda akwai lokacin da za mu hamsa tambayoyi wanda ke da tambaya ya iya rubuta wanda kuma ke da tambaya zai iya yi voice message da ikon Allah za mu karanta tambayanka a nan kuma baka jawabi yadda ke dacewa da Qur'ani da hadithin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji Allah ya muna katari shi yasa ku cigaba da turo da tambayoyinku ku yi ta turo da tambayoyinku ko da an ba mun ba ku jawabi akan karatu ba in mun tashi karatu da ikon Allah za mu hamsa muku tambayoyinku Allah kuma ya hamsa duk wani tambayoyin da za a muna akan harshe bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bayan haka bayan Allah maudu'in mu na yau a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban karatu ne wanda aka ce masa isra'i wal mi'raj karatunmu na yau cikin sira ko tarihin manzon Allah shine karatu na isra'i wal mi'raj Isra'i wal mi'raj da yau da kullun da ni da kai muna karanta alqur'ani muna jin akwai wata sura da ake ce mata suratul isra wannan suran nan an ambaci wannan sura ne da wannan suna da dalilin wata waƙi'a wani abin da yake ya faru kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shan dare da Allah bangiji ya sha dare da masoyin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan Allah bangiji da kansa ke bamu labari yana cewa subhanalladhi asra bi abadihi laylan min al-masjid harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir Allah bangiji a cikin alqur'ani a cikin wannan sura Allah bangiji ya soma bude suran nan ne gaba daya da gaya muna labarin karatun da zamu yau me Allah bangiji ke cewa Allah ubangiji na cewa subhanalladhi asra bi abadihi laylan min almasjid harami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir Allah ce subhanalladhi subhana Allah ce sarkaka tabbace yake ga Allah Ubangiji ai tanzihan lillah sarkaka da sabtata da kubuta ga barin wani aibi da na kasa tabbace yake ga Allah wani Allah kenan wani Ubangiji kenan sa'ad da ce alladhi asra bi abdihi Allah nan da yake asra bi abdihi ya sha dare da bawansa ya sha dare da bawansa imana ya tafiyar da bawansa tafiya na dare sallah ce lailan ai zamanan minan laili jasadan wa ruhan yaqdatan la manaman Allah Ubangiji ya ce sarkaka tabbata ga Ubangiji Ubangijin da ya sha dare da bawansa wannan bawa abin nufi da bawa nan cikin wannan aya shine annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce sarkaka ya tabbata ga ubangiji da ya sha dare da bawansa min al al harami daga masallaci mai alfarma wal masallaci ne masallaci mai alfarma shine masallacin Ka'aba ila al al aqsa zuwa ga masallaci mafi nisan wuri ma'ana aqsa kenan shine masallacin nan da ke Baitul Migdas wanda ake cewa daga Palestine Ina yau ake tashi tashi hankali a wuraren Allah Ubangiji yace wannan masallacin na alladhi na haulahu Ku ce masallacin da musu Allah muka yi da duk wani abin da ke kewaye da masallacin albarka duk wani abin da ke kewaye da masallacin har da masallacin da kanshi Allah ce barakna musu Allah mu yi masa albarka kamar an tambayi Allah Allah menene dalilin yin ka haka Allah ce li nuriyahu min ayatina mun yi haka ni da bawan mun sha dare da bawan mu bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni li nuriyahu min ayatina lamun gallin ana ce masa lamu ta'lil cikin nahwu Allah ce mun yi haka ne don mu nuna ma annabin mu nan annabi Muhammad bawa mu sallallahu alaihi wasallam min ayatina ai min ba'di ayatina daga sashin alamomin mu ai min ba'di alamatina addalati ala qudratina wa wahdaniyatina wa sidqi nubuwatihi mun yi ne don mu nuna masa wasu sashin alamomin musu Allah ayoyi na min ayatina ba ayoyin alqur'ani ba a'a a cikin alqur'ani akwai lokacin da aya ke zuwa yana nufin ala ana nufi da ita alama bi na sign wani alama da zai nuna maka wani abu akwai lokacin da aya kuma ke zuwa ana nufi da ita mu'jiza sannan akwai lokacin da aya kuma ke zuwa cikin alqur'ani ana nufin ayan alqur'ani da ka sani amma nan aya yake ke cikin suratul isra da Allah ke cewa li nuriyahu min ayatina ma'anan ayatina nan shine wasu alamomi wasu signs da ke nuna addalati ala kudartina. wanda ke nuna iko musu Allah wa wahdaniyatina da kuma kadaita mu musu Allah wa sidq nubuwati da kuma gaskiyantakan manzancin shi shi da kanshi ya gane kuma lalle shi manzo ne musu Allah ubangiji mai baicin da can ya riga ya sani amma mun kuma yi ne don kuma ya kara sani sai Allah ce innahu huwa samiul basir lalle shi Allah ubangiji huwa samiu ai huwa samiu bi aqwali ibadi lalle Allah ubangiji shi mai ji ni ga dukkan zatuttukan bayinsa ko basirun bi ahwalihim basirun bi a'malihim ko mai hange ni mai gani ni ayyukan bayin Allah gaba daya ba wani abin da ya isa ya buye ma Allah subhanahu wa ta'ala jalla fil ula to wannan aya cikin alqur'ani ga shi yayi batun isra'i me ake ce ma isra'i in ka fahimci ayan ga shine tafiyan daren da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi daga Makka zuwa Baitul Mikdas shine Palestine yasa wannan tafiyan kawai shi ake cewa Isra'i kana ji ko ana cewa wal mi'raj min mi'raj mi'raj kuma shine hauhawan da annabi ya hau a cikin sammai ya bar daga shi wannan Baitul Mikdas ya hau sama na farko ya bar shi ya hau sama na biyu ya bar shi ya kai sama na uku ya bar shi ya je sama na hudu ya bar shi ya je sama na biyar ya bar shi ya kai sama na shida ya bar shi ya je sama na bakwai kai ya bar sama na bakwai kuma ya wuce kuma sama na bakwai kuma sallallahu alaihi wa alihi wannan duka Allah bangiji yayi ma annabi wannan to wannan akwai su labaran da abkurin da Allah bangiji ya ba da labarin cikin alqur'ani amma abin da ya magana inna muka samu labarin mi'rajin manzon Allah da yawa shine cikin hadithai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'anan maganan Isra'i Allah bangiji ya kawo cikin Alqur'ani har ma an sunanci wata sura cikin Alqur'ani da wannan shine sautu Isra amma mi'raji shine hawa-hawan da annabi ya hau samai wannan labarin su dewa cikin hadithai ake samu amma akwai sahaban da ya faru wurin wanda yake wannan Qur'ani ya kawo shi especially in mutum ya koya kuma sautin najmi hakan ga da kuma suratul takwir kagan wasu labarai irin haka da wasu surori na alqur'ani kuma to wannan isra'i wal mi'raj karatun shi zamu yi meye dalilin sha dare da Allah ba ya sha dare da bawansa gabani mu shocin karatun Isra'i wal ina son mu dauko wani labari kaɗan a gurguje game da dalili ko ko abin da ya zo sababin da ya sa Allah bangiji ya shahadari da manzon Allah cin dama abin da yake ya tabbata fi ilmin Allah sabiq a cikin sanin Allah da gayayyen sani wanda yake ba shi an koyi sannan a gane ba ilimin Allah da yake ba shi abin ya faru sannan ya gane ba sananne ni dama a cikin sa shi Allah kamar shi Allah bangiji ya shahadari da bawansa amma akwai wasu ababa ababan da ya faru kuma akwai wasu ababa na sababi da ya faru Allah bangiji ya shahadari da bawansa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah bangiji ya kaddara an haife shi a Makka ya tashi a kasan Makka ya yi aure a kasan Makka ya soma hayyafa a kasan Makka aka annabtar da shi a kasan Makka gabanin a annabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance shi ne dalin boyin mutanen Makka gabanin a annabtar da manzon Allah ba wani mutum halitta na mutum da ake son shi ana kaunan shi ana daraja shi aka san shi da gaskiya aka san shi da rashin kariya aka san shi da salki da saftata da tabi'a mai kyau kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowa ya shaida haka amma kar dai a annabtar da annabi a manzantar da annabi a sa annabi kiransu zuwa ga ta Allah da bauta sai fitina ya tashi subhanallah lokacin da ba sa annabi ya kiraye su zuwa zuwa ta Allah da bauta ba ana zaman lafiya ba wani problem ba wani fitina ba wani damuwa ba wani bacin rai so ni kan so kauna kan kauna bege kan bege amma da lamari da labari ya zo na aiko annabi zai kiraye su zuwa gaban Allah sai suka shiga gadara sai suka juya manzon Allah baya sai suka sake zaman su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah har wa yau ina kuma tunasar da ku ku turo tambayoyinku akan wannan namba da kuke gani kan screeninku za ku turo shi ta whatsapp wanda zai rubuta ya rubuta wanda kuma zai yi voice message ya yi voice message wanda kuma zai aika sms za ka ka aika duka da ikon allah mun ga na ji wasu bayan allah ma sun fara turo da tambayoyinsu alhamdulillah da ikon allah za mu karanta kuma mu bada jawabi gurgurdan abin da allah bangiji ya sauwake muna to bayan allah da wa'yan ga bayan allah kafirai makka suka sake manzon allah zama sai ya kai suna cutar da shi ba su sake mai zama kawai ba ya kai suna cutar da shi suna walakanta shi suna yi masa abin da in ayi ma kowane mutum ya yi bacin rai suna yi ma annabi abin da in ayi ma dukkan mutum ran shi ya bace ya shiga damuwa ya shiga masuwa ba abin da ba su yi ba zagi kala-kala su yi ma annabi cutarwa walakantarwa kala-kala su yi ma annabi kai da ba ya zai kai suna kira annabi nicknames irin sunan da in an kira ni da kai yau mun da ba kowan gaba in an kira ni da kai ba mu jin daɗi to irin wannan sunan suka kira manzo Allah da shi sallallahu alaihi wa sallam sun ce manzo Allah kahin buka wanda yake yau in an kira ni da kai da shi ba mu so an kira manzo Allah sahir bi dan dabo mai dabo wanda yake in an kira ni da kai yau da shi ba mu jin daɗi an sun kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kadhab makaryaci wanda ke ko da wasa in an kira ni da kai makaryata ba mu jin daɗi kai wayan ga bayin Allah sun ce sun kiri manzon Allah sha'ir mawaki mawaki wanda yake in an kirayi ni da kai haka ni da kai da wa irin wannan ga suna ba mu jin daɗi especially irin wannan su suke danganta manzo Allah zuwa gare shi nan ba mu jin daɗi kai bugu da kare kanka kai nisa hatta mafi kyaman suna da ni da kai ba mai so hatta mai wannan sifan ma bai so a kira shi da wannan sunan sun kira manzo Allah shine mai majnun mahaukaci wayo wurin wannan dai sai da Allah ubangiji ya tanka da su kira manzo Allah majnun sai Allah ubangiji na cewa wa ma sahibukum bi majnun sahib nan bi ma'ana nabiyukum Allah ce wa ma sahibukum bi majnun ai wama nabiyyukum bi majnun Allah ce ai kun ba tababbi bane ba mahaukaci bane bai fita cikin hankalinsa ba mutum da ya zo da akiran ku zuwa ga bin Allah Allahu akbar mutum takadari ne tun jiya mutum takadari ne tun jiya mutum mai taurin kunni ne tun jiya wannan Allah bangiji ya aiko shi ya fidda kai daga dufin bata ya kawo ka cikin haske na shiriya don ka rabonta duniya da lahira ka kira shi mahaukaci ta sakir annabi haka sai Allah ya ce wama sahibukum bi majnun bi majnun Allah ya ce ai annabinku ba ma mahaukaci bane sahib wannan karatu ne ko kuwa fa'ida ne ga ah, taliban ilimi masu karatu sahib a cikin lugha ya zo cikin alkur'ani kusan kusa ku guda uku sahib na fasara aboki kamar yadda kowa ya sani ce haza sahibi ai wannan aboki na ne ka ce kuma inna sahibi hada lalle aboki nan ga da an ce sahib ana nufi aboki bana friend abokinka amma sahib kuma yana iya zuwa kuma ana nufin ba annabi kuma yana Allah ke cewa wama sahibukum bi majnun nan ba abokin bi ma'ana wama nabiyukum ai abokinku bi ma'ana ba annabinku da kuke yake kiran ku zuwa ga bin Allah nan ba ba bane sannan akwai inda sahib ke zuwa kuma yana nufin mata shine Allah ke cewa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi shi yasa wa sahibatihi wa banihi ga nan sahibatihi ga ana nufin zaujatihi matan shi ba abuyan shi ba ko abokiyan shi ba a abin nufi da sahibatihi nan shine matan shi Allah ban ya sauke mu da wannan rana batun qiyama kenan amma ba karatun tafsiri muke ban shiga cikin fasaran shi dewa to sannan in Allah bangi ya kira sahib da suna sahib da kan shi alqur'ani shine inna Allah ke cewa tsakanin annabi da suna bakar id yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana to wannan ne sahib na aboki da kanshi idan sahib na zuwa aboki id yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sahib na iya zuwa cikin alqur'ani bi ma'ana nabi ba annabi annabi shi ne wa ma sahibukum bi majnun kamar yadda na kawo sannan sahibi kuma na iya zuwa in ya ce wa sahibati shine mata kamar yadda ja wa sahibatihi wa banihi wannan fa'ida ne ga ƴan uwa almajirai masu neman ilimi taliban ilimi to shi yasa an kirayi annabi da sunan naki hal ya kai Allah bangi da kanshi ya tanka ya ce ai abin da kai tuhuman annabin kun da shin nan annabi ba haka nan bane to irin cutan ga duka na baki kenan sannan akwai cuta kuma physical wannan ake yi ma annabi ta bangaren zuwa mai kazanta ana iya yanka rakumi tumbin rakumin da bangidan da jinin da kazantan sai a dauko a zo a zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba laifin zaune balle na sayi annabi bai ci mutuncinsu ba annabi bai nemi matansu ba sallallahu alaihi wasallam hasha annabi sallallahu alaihi wa sallam bai nemi bai ci su ba bai sate su ba bai yi masu gulma ba bai ba ta tsakanin su da ƴaƴan su ba ba abinda annabi ya musu annabi bai musu wani laifi ba kawai wai don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kira su ce ku bar bautan turarraki da gumakai ku bar bautan asnam shine gumakai da turarraki ku zo ku bautaci Allah bagije guda shi kada tal wanda yake duk wani abin da kuke gan turayen gasu su yi muku nan Allah ya iya muku wannan hadda abin da ya fi haka subhanahu wata'ala jalla fil ula domin mushrikai da kafiran jiya mene damuwansu su duka a ja'ala al-alihata ilahan wahid ilahan wahidan su mushkilan su duka duka kenan a ja'ala al-alihata ilahan wahidan su suna gani ne ah da can in muna bukatan kudi ga turun da ke bamu kuɗi in muna bukatan haihuwa ga turun da ke bamu haihuwa Isa a auren su in kana bukatan kudi ne ga Allah ne zai ba kudi in kana bukatan haihuwa ne ga Allah ne zai baka haihuwa turarrakin kenan in kana bukatan tafiya ne ga Allah ne zai baka tafiya in ana bukatan hadari sun yi shuki ni ba hadari ga Allah da ke bada hadari in ana bukatan wani sa'a ko rabu ko sarauta ne ga Allah da ke bada sarauta yasa su sun an raba aikin ne an raba task an ba kowa kowa kowane Allah da aikin shi sai kai sai annabi ya bullo ce musu ku bar bautan allolin ga duka ku bautaci Allah kuda wayyo wama qaddarullah wama qaddarullah haqqa qadarihi ai wama ma azzamullaha haqqa ta'zimi basu girmama Allah hakikan ba yi ba shi da Allah kamar dai mutum yadda su mutum guda bai yi a ce yana aiki kaza yana aiki kaza yana aiki kaza yana aiki kaza don bai yi adatan bi mana under bai yi a ce ga mutum guda shi mutum guda ne shi tal sai a ce police ne at the same time kuma a ce soja ne at the same time kuma a ce doctor ne at the same time kuma a ce lawyer ne at the same time kuma a ce judge ne at the same time kuma a ce farmer ne at the same time kuma a ce teacher ne at the same time kuma a ce lecturer ne at the same time kuma a ce kuma journalist ne suna an kawan bai yi kamar yadda muka san bai yi ba wani mutum gudan da ya tattara quality sun garuka shi suna an kaman kuma bai yi a ce akwai wani Allah daya tal da zai iya ya bada arziki ya bada haihuwa ya bada sarauta ya bada hadari ya ba da sa'a da rabo wurin tafiya ko ya ba da kaza ba suna kaman wanga duka bi yi shi sa a ja'ala al-alihata ilahan wahidan ah, wato mutumin gari zai kira mu mu bauta ci Allah ga ya mai da alloli Allah guda daya talni inna da da shay'un ujab ce lalle wannan abu abu ne mai mamaki ya ya haka da yasa wayan ga bayan Allah su ke kenan shi yasa ya bar sun nuna ma annabi walakanci da kaskanci kala kala kala kala kala kala ba abin da suka rage ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai sun so su kashe shi ma su fitar masa rai amma Allah ubangiji ya kaddara akwai wasu mutane guda biyu cikin rayuwar manzon Allah ina gaya ina build ina jan hankul da muni ina gina wannan karatu ne so da mu fahimci me ya zo har Allah bagiji ya shadari da manzon Allah har Allah bagiji ya Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa da suke walakanta annabi suna cutar da annabi suna zagin annabi suna masa duwar bala'i sai Allah bagiji ya kaddara ko su mutane biyu cikin rayuwar manzon Allah wayan ga mutane guda biyun ga su filas ni da Allah bagiji ya ajiye su suna defend manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa hakikani mai defend manzon Allah shine Allah dama kamar ne masa alkawari wallahu ya'simuka minan nas yace kuma Allah ubangiji abin bautanka ya'simuka shine mai kiyaye ka minan nas daga cutan mutane kai har da aljanai kuma tabbas Allah ubangiji yayi amma akwai sababi shine kamar bayan Allah guda bin ga suwan bayan Allah ke nan. na farko matansa uwar gidansa uwan mu uwan mu'minai nana khadija khadija binti khuwailid nana khadija khadija binti khuwailid ita ce farko wanda take Allah ubangiji ya haje ta fila ce babban fila da Allah ubangiji madaukakin sarki ya ajiye ta don ta defend manzon shi na biyu shine Abu Talib ibn abdul muttalib shine dan uwan mahaifin annabi dan uwan baban annabi sallallahu alaihi wa sallam shine abu talib domin kakan annabi abdul muttalib yana da diyan maza goma amma daga cikin sunan abu talib mun taba karatun shi kwanakin baya da baban annabi abdullahi mahaifin annabi abdullahi su biyun ga su kwanta mahaifa da suka sha nono daya cikin mazan to shi yasa shin nan shaqiqi ne ga mahaifin manzon Allah bi ma'ana one father one mother uwa daya uba daya shi da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shi Abu Talib lokacin da kakan manzon Allah zai ya rasu ya dauki manzon Allah ne ya sa hannun shi amana ya duba shi yasa Abu Talib kuma ya kula da wannan amanan duk da kasancewa shi shi ma lokacin ba musulmi ba ne. ba shi cikin mabiyan manzon Allah ba shi cikin wanda yake sun yi imani sun yi da manzon Allah amma duk da haka wannan alkawari na baban shi na sa amanan annabi hannun shi kula da annabin nan yana rike da wannan amana banda wannan ko yana an kaman ga dan dan uwana jini kenan in ji bature ma nan nasara ce blood is thicker than water yace jini na da kauri ya fi ruwa ma'anan magana karin magana ne ma'anan magana wannan dangintaka na jini ya hada ku yana da ƙarfi ya fi wanda yake abuta kawai ya hada ku so da koyaya gida gida ne Allahu akbar ka ga karatu nan amma ba lokaci ba magana da na fari ga gida gida ne koyaya gida gida ne babban magana kenan amma aka zo cikin addini rawa ya sake me yasa so da kidi ya sake in kidi ya sake kuma ji iyayenmu dole rawa kuma ya sake ala kulli halin ba lokaci bari mu bar shi mu shashin karbi da karatun mu to bayan Allah wa'in ga mutane guda biyun ga Abu Talib da Dana Khadija suke defend manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Talib na aikin waje in annabi na waje don Nana Khadija mace ne yasa ba ta tana bin bayan manzon Allah in yana in yafta yana yawo ko yana cikin kai kawo shi ba ta tana bin bayan shi tana gida ne shi yasa in yafta wani cuta ko wani damuwa zai dame shi abu talib shi sai a defend in an taso ana so a kawo masa a kawo manzo Allah hari sukan zo su yi shawara da baban sayyidina Ali Abu Talib sai ya hana su suka zo su yi shawara da shi su ce kaman ba mu dandan wanka Ka ne yake zage allolin mu ya so mu kauda shi ba na mu hallaka shi sai kiya yana duk wani kokarin shi ya defend annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya kai lokacin da ya rasu sai da Abbas koko dai daga cikin ubannin azunnuhu Abbas yani sai ya biyo manzon Allah ya ce mai kyana Abu Talibin yahutuka wa yamna'uka hal nafa'ahu mai min shay bayan rasu Abu Talib an zo ayi manzon Allah tambaya aka ce wa annabi abu talib ya kasance nan mun gani mun shaida yana kewa yana, kiyaye ka kowane lokaci duka yana tsare mutuncinka bai yadda wani abin baci ya same ka wannan abin ya masa amfani bana ya amfane shi ya samu wani amfani cikin wannan abin da ya yi annabi ce eh har hadithin cikin muslim annabi na cewa wajadtuhu fi ghamratin minan nar fa akhrajtuhu ila ad-dahba annabi ce na same shi a cikin zurfi na wuta cikin kasan kasan wuta amma na da shi har zuwa ga tafin kafan shi amma duk da haka yana wuta na kone shi har cikin kwanyen cikin balgon kan shi subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah wuta ba alkhairi bane wuta ba alkhairi bane wuta ko bai taba zama alkhairi duk yadda aka yi mutum ka nemi sari ga barin wuta bayan Allah ina jin lokacin mu yayi halinsa za mu je takaitaccen hutu in na dawo tambayoyin da kuka turo shi dan amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank ah, ah, you. Ah,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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام musulmai da sake dawowa da ku a cikin gida har wa yau kamar yadda sani kuna tare da dan ku na yau da kullum imam kashifi aqub yanzu za mu shiga cikin tambayoyin da kuka turo muna shi za kamar yadda na fari eh, tambayoyin dai ga sunan suna da yawa amma wanda ke so zai iya a ci gaba da turo da tambayoyi wanda zai yi voice message ya yi voice message wannan kuma ba voice message zai yi ba ya iya type ne ya turo ya type ya turo mun karanta ah, ko da ma in dama bai bayu mu ya mu karanta ba da ikon Allah ko da bayan wannan shiri za mu hamsa tambayoyinku insha Allah tambaya na farko ya fito daga Zakariya daga Niger masha Allah mutanen Niger muna muku sallama muna muku gaisuwa ba ni." kan ni ba ni <laughs> zakariya ce salamu alaikum sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sheikh zakariya hayyakumullah yace sheikh ina son in gane abu talib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suka tarbiyyatar da manzon Allah oh masha Allah zakariya Allah ya saka da khairi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mahaifinsa ya bar duniya yana cikin mahaifan mahaifiyansa bana annabi ya rashi mahaifinsa lokacin yana cikin cikin mahaifiyansa ba a haife shi ba tukun shi yasa qat'an mahaifin annabi da kanshi mai suna Abdullahi ibn Abdul Muttalib shi mai taba ko da rana daya a ce ya reni manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ko da rana daya mahaifin annabi bai taba renon manzon bai taba renon annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ma'anan maganan bai ma taba gan annabi da idon shi ba balle rene shi saboda ya bar duniya gabanin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ko da yake saboda hakki da kuma amanan ilimi akwai wasu daga malumma na addini da suka ce annabi ya zo duniya ya tadda mahaifinsa sai dai wa'annan maluman nan eh, maganan sunan qaulun ni marjuh wal ilmu inda Allah magana da bai da karfi magana na cewa annabi ya rasu eh, baban mahaifin annabi ya rasu sa'annan aka haifi annabin nan wannan magana shine qaulur rajih shine magana mafi karfi amma kawai na fari wallahu alam amma Abu Talib baban na Ali farko farkon lamari bai da hannu direct cikin renon manzon Allah cikin tarbiyyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin da annabi ya zo duniya gaba daya kamar da muka yi karatu muka wuce an kai shi wurin halimatu sa'ali ta shayar da shi wurin yayi kamar shekara biyu da baya ta komo da shi wurin mahaifiyan shi ta koma da shi sannan ta koma da shi wurin mahaifiyan farko nana halima ta zo ta doke shi ta shayar da shi ta komo da shi wurin mahaifiyansa sannan ta koma da shi kuma sannan finally ta komo da shi wurin mahaifiyan mahaifiyar ta dauke shi suka je madina ziyaran familin baban domin ainihin mahaifiyan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fito mana mahaifiyan kakan manzon Allah Abdul Muttalib kenan mutumiyan Madina ne mutumiyan Madina ne wanda ake cewa Salma bintu Amru ta fito mutumiyan Madina ne shi yasa family annabi na wurin ta fito daga cikin kabilan Khazraj ne kabila da kuka sani manyan kabilu biyu Aus da Khazraj to ita ta fito daga cikin Khazraj ne to shi yasa Umman ta doke shi ne su je ziyara suka yi suka ziyarce su kuma ta gwada mai kabarin baban shi domin baban Annabi Abdullahi Madina ya rasu ina tuna kyau an bisa shi wani da aka ce masa Darun Nabiqa wurin aka bisa baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har yau ma akan gane wurin kawai ne ya zo cikin wasu labarai to da ta je ta aka gwada mai aka yi ziyara ziyara hanya ana komowa an kai ana ce masa abuwa sai mun ta koma ga Allah kamar da muna je mun yi riga mun karatu to da aka komo da manzon Allah gida sai kakan shi ya kula da da waniyan shi yasa kula da manzon Allah ya fita hannun mahaifiyan ya komo hannun kakan to kakan da ya da su lokacin annabi na da kamar shekara goma sha biyu 12 years so sai shi ma da yake shi ba Abu Talib daga tun daga wannan shekara goma sha biyun nan har annabi ya aure hannun abu talib ne har aka annabtar da annabi hannun abu talib ne har gab ga isra'in manzon Allah kamar yadda mu yi karatu sabon sati insha Allah Allah bangiji ya dauki ran Abu Talib to shi yasa bawan Allah eh, Zakariya daga Nijar da kai wannan tambaya yadda aka yi kenan wallahu a'lam tambaya na biyu ya fito daga Safura har waje ma daga Nijar. ce salamu alaikum sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ce sheikh in na yi sunna in mai gidana ya yi sunna da ni bi ma'ana an yi yin ma'aurata kenan take nufi sai dai yi wanka dole ni in kwance kiso kaina bi ma'ana ana kiso dole ni sai na kwance kiso kaina sa'an nan yi wankan salki ko dai a'a ba sai na kwance ba eh a iyaye mu mata Allah ya saka miki da alkhairi safura daga Niger da wannan tambaya mai kyau da kika yi iyaye mu mata in janaba ya kama ki kika tashi zaki wanka sai kiso na kanki ba sai kin kwance kiso sa'annan ki wanka ba ki diba ruwa ki zuba cikin kain da kyau ki zuba cikin gashin da kyau especially irin kison da yake an daddaure an ka kaman nan wannan shi ba shi ma bai bukata kawai ki sassa hannun ki ki zuba ruwan da kyau da iko Allah ruwan ya kai ba shi an kwance kiso ba yasa ba ya Allah baki bukatan kwance kison ki sa'an nan ki zuba ruwa sai dai wasu malumma suka ce Allah saka musu alkhairi da haƙƙi da amana ilimi su ko barin kawo maganar su suka ce zamani ya kai daga cikin zarrin da wasu iyayen mata ke kiso da shin nan wani zarrin na roba ne to kamar da ku sani roban nan kuma so diba ba kamar zaren da mu muka sani irin zare na cotton ba na auduga ba yanzu akwai zaren da ya zo na roba ne ko da ke ban san yadda yake ba ma iyayen matan wasu suke sukan fari haka shi sa ya wasu maluma kuma da suka san wannan suka ce in dai irin wannan roban nan ne domin ka san roba kuma ruwa na samsi kai yana zuwa shi sa mai yiwa ne wannan roban ya hana kaiwan ruwa a cikin kanki shi sa in dai irin wannan roba aka yi wannan kiso da shi ta wannan dole sai kin kwance wannan kiso amma dai inda irin kiso kiso da aka iyaye mata ke kama gashin su wasu matan ma suna kama gashin ni ba da zare ba sam sam to irin wannan ba ke bukatar sai kun kwance gashin sam sam sam sam sam wanda kuma an sa zare amma zare na kwatin ina kwatin ni da yake ruwa ya yabi cike shiga cikin gashin ya taba kanki fatan kanki wannan kuma ba ke bukatar ki kwance wannan ki wasa ruwa a kanki kawai wannan ya wadatar insha Allah wallahu a'lam annan tambaya na uku ya fito daga ummu salma masha Allah ummu salma daga kumasi nan gana kenan aha yan gana <laughs> ummu salma ta ce salamu alaikum sheikh wa alaikum Salamu wa rahmatullahi wa barakatu. ya ce sheikh ummu salma matan manzon Allah ne masha Allah eh kwarai ummu salma ke mai sunan matan manzon Allah ne <laughs> mai yiwa mai salma ina jin kin ce ma wani ke matan manzon Allah ne mai shekiya ko eh mai na da gaskiya ya kiya cikin matan takin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai bauyin Allah da ake ce mata umu salma ina ji ita ce manzon Allah na hudu ko na biyar don na Khadija ba ba na hudu ba don na Khadija ita ce farkon matan manzon Allah mata na biyu ita ce Saudatu bintu Zam'a bayan ta na Aisha mata na kudi ita ce na Hafsa to bayan su ni Ummu Salma ta zo bayan su um, uh, Zainab ma bintu abin ganga bintu Khuzaima sannan ita Ummu Salma ta zo Ummu Salma kamar da kika ji wai uwan Salama uwan Salama bi ma'ana mahaifiyan Salama in da kesin nan ba sunanta kenan ba sunanta sosai shine Hindu Hindu in that case nan tankan abin da ake faɗi miki ummu salman nan an ba ta ni kuma ce kaman umman muhammadu umman muhammadu ko kuwa ce umman musa ko umman isa wani abu haka shi yasa ummu salman nan ba ainihin sunanta da aka haife aka bata kenan ba ainihin sunanta da aka haife aka bata shine hindu shi yasa eh, amma ummu salma da qat'an ta dayan daga cikin mata take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan mijinta Abu Salma shi kuma an je yaki ni a kashe shi da ta zo ta gama ta kaba sai manzon Allah ya aika da labari a ji a gaya mata zai aure ta kuma kata'an wannan auren ya tabbata wallahu a'lam ina jin lokacin mu na yau ya kai karshe amma ba karatunmu ya kai karshe ba shi yasa bayan Allah dan ta takaita da karatunmu na yau da iko Allah sabon mako Allah ya kai rayukanmu lafiya za mu dora a inda muka saya don haka ku kokari ku kasance tare da mu Allah ubangiji ya kai rayukanmu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hijra TV, the journey of life. Global Core Hijama tana sanarwa al'umma cewa ta shigo da kayayyakin aiki iri na zamani kamar na'urar gwaji, na'urar duba lafiyan jinin jikin mutum da sauransu. Don haka kowane cuta kake fama da shi da yardan